dubban magoya bayan jam'iyyun kawancen adawa na front patriotic a republican ne suka hallara a taron gangamin da ya gudana a dandalin place de la concertation da ke kofar majalisar dokokin Ƙasa. yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a jihohin tilaberi da tawa da difa na daga cikin matsalolin da ke damun jam'iyyun hamayya na front patriotic a yau kamar yadda jagoran su kanal ibrahim yakuba mai ke bayyanawa wanda suke difa sun bar gidajen shekaru da shekaru a cikin ƙasar su ma gudu ne suke a cikin ƙasar su babu mai tsaron su hankalin su ya tashi a cikin ƙasar su shugaban su bai da labarin su sun yi kira sun yi kuka sun ce aje a ga halin da suke amma ba a kai ba duk rayuwar da aka kashe babban bakin ciki ne gare mu ko soji ne babban bakin ciki ne gare mu ko horar hula ce mu a addu'a 'yan uwanmu maza da mata wanda aka sace aka rike Allah ya taimake mu su dawo gida Allah ya kare su mu wannan gangami da ke gudana a wani lokacin da shugaba Isu Muhammadu ke cika shekaru takwas da darewa kan karagar mulkin Nijar ya kasance wata damar yin waiwaye kan alkawalan da shugaban ya ɗauka a watan Afrilun 2011 Mamman Sani Adamu shine kakakin gamayyar jam'iyyun FRDDR. Isu da aka rantsar da shi zuwa Nijar yadda shi an talaka ya zama shugaban kasa so yake duk yan talaka ashe kwaranga ce ya yi jawiye ya hau sama sai ya ture yau lafkwal tana cikin hali na kakanika yi to ina demokaradiyya cikin jahilci maimakon a ce duka hanyoyin da ake da su na ma'adinai an yi amfani don a rage talauci cikin ƙasa a'a abubuwa ne na kyalkyali ake so a yi wanda ba su da amfanin komi a ci gaban jawabansa a yayin wannan gangami tsohon ministan harkokin wajen na Nijar a gwamnatin Renaissance ta ɗaya Ibrahim Yakuba ya buƙaci 'yan ƙasa su dage da gwagwarmaya don lashe zaɓukan 2021. Kullum WhatsApp muna kuka an ce kaza an tada wani an samke wani kullum Facebook fartashi wani ko kowa na ake yin ta ya isa haka na 'yan Nijar ya isa kukan WhatsApp ya isa kukan facebook jama'a mai kokowa ya zo ya kokowa ba demokrasiya ba ce sarakai ne ko shugaba ne muka zaɓa to tun da shugaba ne za mu sabke shi in zaɓe ya zo insha Allah tun da mun gaji. Da yake bitar ayyukan da ya gudanar a tsawon shekaru takwas na mulkinsa, Isu Muhammadu ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira kyawawan sakamakon da gwamnatinsa ta samu wanda ya ta'allaka a ayyukan ci gaban ƙasa. Duk wada irin ƙalubalen tsaro da na canjin yanayi da na faɗuwar darajar ma'adanai da ake fuskanta in ji shi. Yana mai alfahari da kashe fannin tsaro kashi sha biyar daga cikin ɗari na tsarin kasafin kowace shekara. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.